Dakatar da Faransa Afirka ƙin amincewa da sansanin sojojin ƙasashen waje kwashe arzikin ƙasashen Afirka suna daga cikin maudu'i da aka taɓo a wajen taron gangami na ƙasa da ƙasa da ƙungiya Agence pan ta shirya ranar Asabar a nan Yamai. Umaru Abdulrahman wakilin su a nan Nijar. Idan ana cewa Allah wadai Faransa Afirka akan ma'udin kuɗin sefa yau jama'a na furjin miyau sosai akai ana maganar sabuwar kala ta kuɗi eko maganta kan batun kudin da kuma girkin bataliyoyin sojawan kasar waje a cikin kasar mu. Mun duma ne kan dukkan abubuwan da suka gallazawa jama'a tun daga samun 'yanci zuwa yanzu. Mun kimanta shari'a ne akai kamar yadda marigayi Sankara ya yi faɗar na a tashi a ɗauniya ga tunkarar makomar gobe. Kuna gabatar da sakon zuwa ga matasan ne ko zuwa ga shugabannin ƙasashen Afirka. Saƙon muna isar da shi ne ba zuwa ga matasa kaɗai ba har ma ga magabatan nafiyar Afirka ga shahararru tsararrun mutane ya kamata su fahimci cewar yau akwai sabbin matasa waɗanda suka lura da dukkan shekarun na ƙasar Faransa ta kwashe arzikin tare da haɗin kan wasu 'yan gazaginta na nan gida. Su magabatan sun gaza inda suke tunanin in ba da ƙasar Faransa ba ba za mu iya yin komi ba to gaskiya sun yi kuskure. A cikin waɗannan saƙonni akwai saƙo na musamman ga Nijar ko kuna tunanin Nijar abin bai shafe ta kwarai ba akan waɗansu al'amura. Ya kamata ku gane idan akwai wata ƙasa da ta sha wuyar fuskantar al'amarin ta'addanci hakikan ƙasar Nijar Kun yi la'akari da matasa soja nawa suka halaka a fagen daga kuma akwai sansanin sojojin ƙasashen waje a cikin ƙasar. To in dai suna nan ne don su taimaka yaya hakan ke faruwa. Ban ce ba wai muna da kayan aikin yakar ta'addanci amma in dai da gaske suna nan ne don su tallafa mana ai suna da hannun aikatawa kuma mutane su gane wanga sakon da nike isarwa ba wai Abdul bane ke faɗarsa a'a abinda matasa suka isar ni kakaki ne kawai Bancin batun sansanin sojoji, kuna ganin daidai ne ƙasa kamar Nijar, ƙasar da ke sahun gaba ga arzikin Iranian kuma sai ta siyo lantarki ƙasar Najeriya? Na tabbata, duk ba Faransan da ke saurare zai haƙiƙanta cewar bai dace ba haka. A watan Maris, April, Mayu, babu lantarki a cikin cibiyoyin asibitocin. Wannan zance ne da ya shafi Faransa ko kuma 'yan Afirka su da kansu. Shari'ar Faransa ce, don ko Faransa ta yi amfani ne da 'yan kazaginta da ke nan gida.